kasar libya ta jima ana magana za a ci gaba a ta a dawo saboda mutane ba sa gaskiya ba kuma ana so a sa gaskiya ko shine a bar yan libya tsakanin su yi tsarin su su shirya kansu su samu lokacin da za su yi zaɓe sa gwamnatin demokrasiya wanda ya tabbata kowa yarda da shi amma yanzu in ka lura gaskiya kasashe da yawa suna da hannu ciki kasashe da yawa suna da sojoji ciki kasashe da yawa suna da tsarin su daban duk wanda ka gani yawanci cikin su akwai tsarin shi na a ɓoye wanda yake so ya yi ko ya mamaye arzikin libya ko ya mamaye kasar libya ma don ya samu karhi a cikin siyasar duniya mu ba mu da wani abu bayan kan ba mu da wani abu gaban kanmu abin da ya dame mu abin da gurin mu guda ne mu nijar shine lahiya ta zo libya don ta tabbata kasar mu nijar da duk makwabtan da ke da kwai na wannan kasa ta libya akwai wani abin da za ku yi a ƙungiyance wato ƙungiyar ku ta kasashe makwabtan libya don ganin cewa kasashen duniya sun fahimci lalle kuna nan har yanzu akan bakonku idan ana so a sasanta harkokin kasar libya dole ne a bar 'yan libya su tafiya da al'amura gaba ɗaya kasashen afirka suka ce wannan niyyar da ake ta wargaje gwamnatin kadafi da ƙarhi da yaji ba da yardan mutane ba zai kawo mana matsalar ta huce wadda 'yan libya suke ciki ma wadda afirka take ciki ai ba saurare ba hmm. suka je suka yi da bindigogi suka rushe wannan gwamnati aka rushe kasar libya yana aka bar duk bindigogi suna yawo kasar mali kasar libya kasar chad kasar sudan duk inda ka sani wannan akwatin bindigogin kasar libya ko ina yana ciki yana aka samu duk 'yan ta'addancin duniya suka gamu suka mai da libya kasuwar 'yan ta'adda tattaunawar ya kake ganin za ta iya yin tasiri idan aka yi la'akari da cewa abin ya zo ne a wani lokacin da uh, kotun ƙasa da kasa wato da kira CPI e ko ICC ta nuna bukatar tafke daya eh, eh, daga cikin 'ya'yan muhammad Gaddafi. Gaskiya abin da yake wajibi abin da yake da umhani a ƙasar Libya shine taimaka a samu zaman lafiya. Ba wani aje a cafke wani aje a kamo wani ba a'a kamar mu Nijar abin da yake gabanmu shine na farko a yaƙi da 'yan ta'addanci wannan bangare-bangare eh, da ba su da iyaka da suke da bindigogin da ba su da iyaka muka ce a yaƙi da su a ce ƙasar libya tana da sojojin ƙasa na musamman wanda kowa yarda da su na biyu a aza gwamnatin da kowa yarda da shi kuma in aka ce gwamnatin da kowa da shi shine ka a keɓe kowa ka a hudda kowa muna kira mu ce libyan nan fa akwai mutanen kadafi akwai mutanen da suka kada kadafi ita ce libya ba a cewa wanda suka ci nasara aka kada kadafi su kaɗai ke da libya in aka yi haka nan abin bai ba da nasara a yanzu gashi shekara biyar an gwada haka nan bai yi ba ko to a haɗa kan kowa a kawo kowa da kowa cikin tahiyar a yi zaɓe tunda komi demokrasiya iko mutane su suke bara shi a cikin zaɓe ba a ce ko wata ƙasa za ta cewa ga shugaban ku ba ga firaminista a'a